Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata inda shirin ya a kan taron climate reality da ya gudana a kasar Ghana a ci gaba da tattaunawa da ɗan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yi bayani a game da yadda aka zaburar da matasan da suka halarci taron domin su daɗa ɗaura ɗamara wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suka addabi ƙasashen nahiyar Afirka. shi Mr. Algo sai da ya zo ya nuna mana ainihin me ke faruwa da Afirka bangaren kimiyya da fasaha da kuma duk wani bincike da aka yi tsakanin musamman Najeriya da Ghana sakamakon abubuwan da suke faruwa na kwana-kwanan nan da muhallin namu wannan kuma aka nuna me ake tunanin zai iya faruwa nan gaba so wannan abin ya dumama wa mutane jiki sosai wannan shi ya zama kamar tiza wanda su yawancin wayanda suka halarci wannan taron daga nan suka fara sanin cewa lalle an zo akwai kuma buƙatar su nutsu wanda aka ba su horo ta bangare daban-daban kowa ya san matsalar ta dami ita nahiyar ta afirka baki ɗaya amma fahimci cewar idan an haɗa ka da ɗan gambiya da kuma ɗan kamaru sun gano cewar duk wayannan matsalolin matsaloli ne iri ɗaya da suka shafi afirka so da karshe aka zo aka ta yin wasu tunane-tunane ta yadda za a samar da kuɗin ma tukunan da za a iya kula da wannan matsala matsala domin ita samar da kuɗin nan shine yake zama babban matsala a tattare da mu domin mun dogara da su turawa kamar amurka tana daga cikin waɗanda suke kusan ba da matsala a cikin harka ta muhalli ko kuma gurɓata muhalli mai isa a ce kuma mr algo shine ake ganin kamar ike jagorantar wannan an samu annabi ibrahim a cikin kafirai kuma a cikin masu bautar gunki wanda saboda haka dan an samu ba amurke misali yana jagorantar kungiya da take kula da wannan baiwa saboda ya san illar da take tattare da wajejakin nasu kenan so alayi halin dai mu da yanzu an fitar da hanyoyi da dama akan yanda za a samar da wa'annan kudaden da kuma hanyoyin ma da idan an same su domin sukan zama mana matsala idan an same su ya za a yi yi a kashe su ta yadda za a sauƙaƙa wannan magana da ita ake yi yanzu a duniya harkar bangaren mama yanayi wato loss and damage wanda mu mun san cewar daman manyan ƙasashe su ake zargi da gurɓata muhalli ɗin da shi yanayi so saboda haka kamar alkawarin da aka yi na samar da kuɗin nan a shamal sheikh shine ake ta tunanin idan an je mun tattaru yanzu mun tafi dubai me za a je musu da su daga afirka a wani bangaren kuma an kasa cimma matsaya wurin wani taron neman kafa dokoki na duniya karan farko da zai taimaka wajen shawo kan matsalolin tarkacen ruba wanda aka kammala a ranar lahadin da ya gabata a babban birnin kasar kenya nairobi a cewar helen kahaso dena shugabar pan african plastic project lead for Green greenpeace africa kamar yadda ta shaidawa babbar wakiliyar muryar amurka carol van dam cikin harshen turanci cewa gwamnatoci sun gabatar da sama da kudurori 500 The third year intergovernmental negotiating committee really ended on a disappointing note simply because countries Zuwa lokacin da aka kammala taron ba a kai ga cimma wata matsaya akan muhimman batutuwan da aka ayyana ba. Um, Mun san cewa akwai matsaloli uku da suka jibinci matsalar tarkacen roba wato illarsa akan muhalli sai kuma a ɓangaren dokokin halittu yadda yake gurɓata muhallansu amma baya ga haka binciken ya nuna cewa ana samun wasu kananan gutsurar roba a iskar da muke shaka cikin ruwan da muke sha sannan wasu binciken sun nuna cewa an sami gutsuran robobi a cikin jinin mutane. ta kuma yi bayani a game da irin matsalolin da robobi ke haifarwa musamman ma a nahiyar Afirka. is very toxic. It pollutes the environment, but more than that, it also impacts on human health. We know that it was a... Wato, ba wai muna magana ne akan illarsa ga muhalli ba ne kawai, har ma da lafiyarmu. Sannan idan aka dubi musamman Afirka, ba a sarrafa robobi sosai a Afirka sai dai kuma ita ta fi fama da illolin roba. Sannan kuma Afirka ta zama tamkar wani juji inda ake yada robobin da ba a bukatunsu, wanda yanzu ake ayyana shi da wani mulkin mulkin mallaka abin da ke faruwa shine kasashe daga arewacin duniya suna zuwa su jibge robobin da ba sa bukata a afirka sun mai da afirka tamkar wani juji Shi kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar wanda yake tare da wata kungiyar Birtaniya Pre-Aid ya yi ƙarin bayani ne a game da yadda itatuwa ko tsirrai suka kasance wani ginshikin rayuwar ɗan adam da dabbobi. Ice shi a gaskiya a yadda Allah ya yi rayuwar ice ya zamanto abu ne wanda yake an dogara da shi eh, na rayuwa tun daga iska da za a shaƙa wadda mutum ko dabba za ta shaƙa itatuwa ne suke ba mu wannan iska. kuma itatuwa ne suke kare mu da kashin zahin rana yanda suke shaƙa wannan zahin rana ta hanyar ganyensu don su maida shi abinci cikin ɗiyan da suke ake samu ga itatuwa wanda cikin ɗiyanan ne ake samun wa'ansu ɗiyan su yi kamar ɗaci wa'ansu su yi zaƙi wa'ansu yi ɗabri wa'ansu duka kuma su zamanto abinci ne kamar inda ake samun kamar ƙwaya hatsi ko ƙwayar shinkawa ko ta alkama ko ta masara ta wannan fannin ne dabba za ta bunƙasa ta ƙoshi Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu damar kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko. Inda za mu mai da hankali a kan wani rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar cikin wannan watan a game da rashin daidaito a bangaren sauyin yanayi a duniya. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Manzo Helen dina da Umar Sale Anka da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.